alhaji ibrahim gaidam shine gwamnan jihar yobin da ya kuma kada kuriyarsa a garin bukarti da ke karamar hukumar unisari da ke jihar yobin ya yi dan takaitaccen jawabi ga jama'arsa kamar haka gaskiyar magana wato mutanen da suna cewa ba za mu yin zabe a yobe ba ba su san abin da yake akai a kasa ba ya gashi mutanen mu suna jefa su sun saya a layi kuma na yi local governments da yawa akan hanya kamar ta hona duk labarin da nake samu lalle lalle ana zabe lami lafiya cikin cikin kwanciyar hankali kana abuja ba za ka yi magana kan mu ba mu ne a kasa dama irin wannan mutane sai zabe ya zo su dauki manyan manyan jeep su shigo kasan su yaudari mutane bayan zaben kuma su gudu su koma sai wani zaben kenan ba ba wani bawan su anan comrade ali abacha shine shugaban kungiyar masu sa ido kan yadda ake gudanar da zaɓe. mun san cewa mutane yobe su shirya shi kan zaben nan ba tare da samun wani matsala ba mun shi yobe kudan kwanan hudu mun ga da muka tafi ba wani tashi hankali ba wani damuwa to koya al'umman jihar yobe ke kallon wannan zaɓe da ke gudana a halin yanzu suna na sala bakuru sabon fegi a wannan zaɓe alhamdulillah gaskiya a yanayin yadda abubuwa alamu suka nuna cewa zaɓe za a yi shi lami lafiya a kuma wanye shi lami lafiya da yardar allah suna na hashimu nuhu mai lambu gaishewa fatan mu muna roƙon Allah wannan zaɓe a yi shi a watsi lafiya kamar yadda muka saba yi a da baya bayanai da na samu daga garuruwan macina da guru da gashuwa da dabci da fika da fatiskum da nangere da kuma buniyadi da ma wasu sauran garuruwan da ke jihar yoben na nuni da cewa an gudanar da zaɓuɓɓukan cikin kwanciyar hankali sai dai irin ɗan abin da ba za a rasa ba a harkokin zaɓe